أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ikonsa da adam hamad sai ba mu ikon sake haduwa a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatu a cikin littafin imamul bukhari al'adabul mufrad yau muna goma sha tara a sha takwas ga watan a watan tara miladiya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya wanda yake ya yi daidai da yau sha uku ga watan safar hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da da hudu arba'in biyu. muna roƙon su bihanahu wa ta'ala ya muna jagoranci a cikin wannan karatu Allah ka fahimtar da mu ma'anar wannan karatu kuma ka ba mu ikon aiki da shi karatun da ya gabata gare mu mun yi karatu a cikin babukan da ke magana akan zuwa gai da marar lafiya mun yi bayani akan falala da alfanu da mutum ka samu a zuwa gai da marar lafiya da kuma alheri na Allah da mutum ka samu zuwa gaida marar lahiya yau insha Allah ta'ala za mu tashi hadisin da ke magana babin da ke magana akan fallar zuwa gaida marar lahiya babu fadul iyatul maridi babin da ke magana akan fallar zuwa gaida marar lahiya shafi 195 hadisi mai lamba 521 yake haddasana musa ibn isma'il qala haddasana abdul wahid qala haddasana asim an abi qilaba an abi al-ash'af as-sanani an abi asma'a qala man ada akahu yace duk wanda ya je duk wanda ya je ga dan uwansa wanda baya da lafiya kana fi kurfatul janna ya kasance a cikin samun ƴaƴan aljanna yana fi qultu li abi qilaba sai ce ma abu qilaba ita ake samu ana ci shine kurfatul janna qultu li abi qilaba sai ba qilaba amman haddathahu abu asma' to shi abu asma a gawa ya ji wannan hadisi ƙala ya ce an sauban daga sauban ya ji a sahabin manzan Allah sassallon shi kuma sauban ya ji wannan hadisi an sallasu ma daga manzan Allah sassallam kenan hadisi ya da inganci ya da isnadi mai kyau idan muka diba za mu ga hadisi ne wanda ya tsaya kawahunci Allah ya babu ikon gane ya ce haddasa dabin habibin ابن أبي ثابت قال حدثنا أبو أسامة عن المثنى أظنه ابن سعيد قال حدثنا أبو قلابة عن أبي الأشعف عن أبي أسماء الرهبي عن صوبان عن النبي ثم نحو نحوه دو حديث غدان سيدنا دا wato duruk da yawa dama hadisi in sahabi ne guda ne duk yadda aka samu bambanci in dai sahabi guda ne to duka hadisin guda ne malaman hadisi sun sani inda aka samu hadisi ya bambanta inda zan sahabi ya bambanta kun ga wannan hadisin sauban ne shi ma wancan hadisin sauban ne kuma duk iri guda ne amma inda an samu wani sahabi sai hadisin ya zama biyu da sau dama ake samun hadisi guda sahabi hamsin ko sahabi ɗari ji shi bakin manzan Allah sallallahu kaga da ganin suku sun dama sabai sun watsu lokacin da annabi ya aika su ne daban-daban ya aka ci gari da yaƙi sai ce ya aika wa ne kwashi kayan kwashi iyalin kuma can ka zamna irin su abu hura dubban wani sun karu su ba an kai shi bahrain can matsayin gwamna irin su abdullahi bin umar an ɗauke su an kai su wasu wurare irin su sauran da duka annabi ya wace su ya kai su sai ku tsaya can ku riƙe kaga can in suka ce su kusa almajirai masu ɗaukar kalaman manzo daga bakin su suna ruwaya hadisi daga bakin su kaga kenan hadisi guda ya samun zaman su da manzan Allah sun sabai da sun jiya amma da aka wasu wasu suwaye sun sun kantar da almajiran su sai zan hadisin sun wasu kware da gaske to wannan hadisin da ke magana akan mai gaida mara lahiya hiyar da yake kamar yana tsinkar yana tsinkar yayan ita ta aljanna yana ci yana shan kayan aljanna yana ci har sai ya kai to shi na malamai suka ce kenan duk wanda ya tsamka kaya azin ya ci kamar ya shiga azin nan duk wanda ya tsamki kaya azin ya ci to kamar ya shiga azin nan saboda haka ba a cin kaya azin nan sai an shiga azin nan zuwa ina fatan mun gane magana saboda haka zuwa gaida mara lahiya yana da falla kwarai da gaske na da kyau yan uwa musulmi mu kula da kaji an ce dan uwa bai lahiya to ka ba jiki ka tiya ka tribo shi wannan ya da girma da falla kwarai da gaske a musulunci zuwa gaida mara lahiya to Allah ya taimake mu yace babul hadisi lil marid wal aidi babin da ke magana akan yin labari dai magana a tattauna da mara lahiya da kuma mai zuwa gaida shi kenan babu laifi dan ka tafi dan yi magana amma ba dogon magana za a yi musamman in ka iske akwai dama akwai hilin ka yi magana da shi babu laifi ku dan tattauna tsakaninka da shi mara lahiyan nan to Allah ya ba mu ikon ganewa ya haddathana qais ibn na hafsin ƙala khalid ibn al-haris ƙala haddathana abdul abdulhamid humayd abdul hamid ibn ja'far qala akhbarani abi anna ababakar ibn hazmin wa muhammadu ibn munkadiri fi nasin min ahal masjidi ya ce lalle abubakar ibn hazm da muhammadu ibn munkadiri suna cikin wasu mutane a cikin masallaci adu umar bin ah, hakami bin rafi al'ansari sun zai da wani mutum da aka ce ma umar ibn hakam ibn rafi al'ansari mutumin madina ƙalu zai zuka ce ya a ba haf ya kai abu haddis haddisna ka ba mu labari ƙala sai ce sami ito jabi rabna abdullahi ƙala na ji jabir ɗan abdullahi ya ce sami'itun nabiya sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu na ji annabi sassan ma yana cewa man aba maridan duk wanda ya je gai da marar lahiya khabashin rahamati ya kutsa cikin rahama ubangiji hatta idza qa'ada istaqarra fiha har sai ya ce ya zamna inda marar lahiya sai ya tabbata ya zama to ya zamna cikin rahama ubangiji amma lokacin da ke tafiya zuwa gani mara lahiya yana kutsawa cikin rahama ubangiji shigan da ya isa da ya samu wajen zamna kuma wato ya zamna ya samu zama a cikin rahama ubangiji Allah ka samu cikin ta kenan kun ga wannan hadisi ana gwada mana cewa wato ana zuwa gaida mara lahiya kuma ana samu wuri a zamna sannan bayan an samu wuri an zamna kuma babu laihi a bada hadisi wurin a bada labari mai unhwani don yanzu kaga shi wannan tabi'in don tabi'i ne da ya suka je wajen gaida wannan marar lahiya a masallaci sai suka ce ka ba mu labari wato daga abin da ka jiya daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi game da gaida marar lahiya shi sai ja musu gundayen bakin hadisi ya ce ya ji manzon Allah ya ce duk wanda ya je gaida marar lahiya to ya kutsa cikin rahama ubangiji har sai lokacin da ya zamna istaqarra fiha ya tabbata kenan a cikin rahaman nan yana da kyau wa musulmi kaga wannan hadisi shi ma ya zama ƙarin madogara gare mu wato wato ga zuwa gaida mara lahiya kuma a zauna wurin shi yace babu man salla inda maridi babin da ke magana akan wanda ya salla a wurin mara lahiya raka'a biyu babu lahi sallah ta kama ka wurin marar lahiya ka ce gaisai sai kai sallah raka biyu ko nafila ko farilla mana in sallah ta kama kana yin sallah wurin marar lahiya kai tare da waɗanda annan ko kai yi ko kai nafila duk ya halatta in lokacin da ake yin nafila ne yace haddathana abdullahi bin muhammad قال حدثنا سفيان an امر عن عطاء قال adab بن umara ibn safuwan. abdullahi ibn umar sahibi manzo Allah ya je gaida wani mutum da kuma ibn safwan yana nan wuri ne ya ce ya gaisai fa hadratus salat sai ga sallah ta halartu lokacin sallah yayi fa salla bihi ibn umar rak'ataini sai abdullahi ibn umar ya musu a biyu ya sallami wa qala yace inna safarun mu matahiya ne saboda haka mu matahiya ne saboda ka shi yasa muka yi a biyu ku kuma da an mazauna gida ku tayi ku cika sallaf idan kun ga wannan hadisi karatun da a ciki yana gwada in ka je gaida mara laya babu laihi in sallah ta kama kai sallah wurin kun ga nan bai bincike na masallaci yake ba bale ya tai shi yasa an ka ce in kana matahi ba a so ka da sallah ba abinda a sunna ka ita ce kasaru to ka ta halala bisa ga cikawarka in ku kana son kai kasar su ba sai ka ce masallaci ba ka yi sallaka inda ka samu hili sai ka yi sallawar nan ko kuma in ka isa sun gama ka ce ka yi taka don mi saboda ana son ka samu sunna ka kai don sallar da za ka yi ta halala bisa ga wadda za ka cikawa amma idan mutum ya bili man cikawa zai magana kai raka'a biyu ka bari haka nan bai taso ba da ka biliyon mai cika kai ma cika za ka yi saboda haka dole mu kula da wannan ko ba gaskiya ba sannan kakka iske an ta sallah cikin masallaci kana ciki ka ce ta za ka yi ba ka yi ta inda kana ciki kai hankuli sai zaman ka sai an gama don mi saboda in ka hita ta kayi koyi da munafukai don su aka kiran sallah su samu hayar sai su kai hankuli ka zamna sai an gama ka cika sannan ka tashi daga cikin abin da aka so ga musulmi ya kula da irin waɗanda abubuwa hukunce hukuncena kaga abdullahi bin umar wanda ya zo gaidawa ya baro garinsu ya taho inda marar lahiya ke ya gaisai bayan ya gama gaisai sai ga lokacin sallah ya yi sai ya tashi ya raka a biyu na matsayin na matahi ya sallame sarar sun ka taya sun ka cika sallar su saboda kenan wannan hadisi ya zama hujja ya zama dalili wato ga abin nan sannan kuma wannan hadisi ya kanta da mu cewa in kai in kai mutane bakon abu in ha gama kai musu bayani dan su sun ga ya raka abiyu ya sallame kuma yadda ya faru garin shekaran jiya kwanan ba shekaran jiya ina jin yau yanzu da wata kwana hudu ba a mai za mu salla isha'i sai ne raka abinu sallame sun kai su subhanallahi subhanallahi sai na kyale su sai bayan an gama sallah sai sun sallame sallah sun cika sun ce musu dawa ne mata niki mata hiniki shi yasa nika yin kasaru raka a biyu sallah isha'i don suka gano inda aka samu gaba kenan yana da kyau kasance limami ko kabliya ta kama in ya gama shi bayanin kabli abin da ya bari yi kabliya in ba adiya ta kama ya bayanin abin da ya kara har yasa ya ba adiya wannan shi aka so ga wanda an liman kada ka bar jama'a cikin duhu wani limami ya taɓa yin ƙabliya cikin sallah da ya ƙabliya cikin sallah ya gama sai an ka tambe shi sai aka ce liman wani kayan ƙabliya amma ga abin da ya sa yi ƙabliyar nan ba sai ce abin da ya sa naman ce da su ga bel a'ala cikin sujada ta ga an samu matsala abu abin da ya wa ƙabliya ba ya mai ƙabliya ta ga za su gane a cikin limamin su kenan liman ya tashi zuwa karatu ke ko ba gaskiya ba liman ya tashi zuwa karatu saboda abin da ya ma kabliya ba a mai kabliya akwai abubuwan da ba a kabliya malamai sun rubuta su akwai abubuwan da ba a ba a liman eh, malamai sun rubuta su akwai abin da akwai sabanin malamai game da su ana yin kabliya ko ba a yi ina a son mutum dalibin ilimi a ko da yaushe kana iya bada sallah ka daure ka yi hankuri ka nemi ilimin bada sallah don kada ka ta yi ka yi abubuwan da ba a yi ka ɓata mutane sallah kuma ka ɓata ka don mu gaskiya a idan mu da ya wahala ka ga abin da zai iya ɓata sallan mamu ta liman ta ɓata sallan mamu ta da wuya iya kaka ce kafiri ne mutum ko to ko kafiri ya ba ku sallah inda ku musulmai ne to sallah kula halarta shi shi sallah ta ɓaci amma ku sallar kula halatta don a gwada muku babu alaƙa tsakanin babu alaƙa mai ƙarfi tsakanin sallar liman da sallar mamu na umar sayyidina usman sun su za su kashe shi da an ka so za a kashe shi wa'ina sun ka so za su kashe shi kasan dai iya kallalaci annan an kewaye gida ne an hana mai hitowa sun ka an shi masallaci masallacin madina masallacin annabi sai na wasu aka su aka ce so mutanen ga wasu za su ba sallah sai ku bi su dama sallah aiki na alkhairi in sun yi sallah ta kwaye ta ku ta yi ta su ta yi in suka yi mugun ya sallah kuma ta su ta ta ku lahalu sai ce musu saboda haka liman biyu da ya lalaci na yi ba komi na ka shafon mamu mafi yawanci gaskiya Allah ka ba mu ikon ganewa to saboda haka na da kyau ya kasance mu kula da wannan sannan ya gwada cewa hadda wurin marar lahiya ana yi sallah sallah ta farilla ta kawo mutane a tashi a yi sallah wurin wannan abdullahi bin umar ne wanda ya kowa sanin fiƙihu a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shine yi mai kira shine faqihul awwab yace babu iyaratul mushriki babin da ke magana akan zuwa gaida mushriki bai da lahiya kafiri bai da lahiya ya halatta a ta gaisai ko bai halatta a ta gaisai ba wannan babin zai karantar da mu hukuncin zuwa gaida wanda an mushiriki bai da lahiya idan an ce mushiriki ka san mutum matsahoci da ka san mutum bai tare kai ga addini ko makwacinka na kirista sai ka ji ya faɗi bai lahiya shin kana zuwa ko ba ka zuwa ko dan uwa na da jini ko abokin aiki na wurin aikin ku guda ko dan kasuwa na shago ga shago ga nashi shin yana halatta in bai lahi ka gai sai ko bai halatta yace hadathna Sulaiman ibn Harbin haddasa na Hammad ibn zaidin an sabitin an an na gulamun min yahudi kana yakhdumu an-nabiy sallallahu wani yaro daga cikin yahudawa da ne daga cikin yahudawa sai rashin lahiya ya kasance yana wa manzon Allah hidima shi wannan yaro ga uwaye ne duka harena kuma iya kahirci yahudu don duniya babu wanda ya kahircin yahudu saboda haka sai ga yaron su ya rashin lahiya fa atahu annabiyyu sallallahu alaihi ya'uduhu sai ga annabi ya zo yana gaisai annabi ya zo ya gaida shi fa qa'ada inda rasi sai manzo Allah ya zauna wurin kansa faƙala sai ce aslim ka musulunta fa nazara ila abihi sai kalli baba ne wannan yaro. wa huwa inda ra'asi alhali annabi yana wurin kanshi zaune faƙala lahu sai mahaifin shi yace ati abal qasim sallallahu alaihi wasallam kai da ga baban qasim ka musulunta mana fa aslama sai ga yaro ya musulunta fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu sai ga manzon Allah ya fito yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsamo shi daga wuta godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsamu wannan yaro daga wuta kenan kun ga yan musulmi wannan hadisi hadisi ne mai ƙarfi ƙwarai da gaske wanda ya gwada mana halaccin zuwa gaida wanda ba musulmi ba ya halatta makwacinka kirista ya halatta makwacinka wanda ba musulmi ba ka ce gaida shi bai da lahiya ɗanai bai da lahiya ka ce gaida shi kuma ya halatta in ka ce ka bi addu'a Allah ya warkar da shi ya halatta in kai ka san masani magani yake ka bashi ka samu magani ya warke babu lahika mai allura in kai ma aka su bidni kirista na bai lahiya ana kira ka da Allah ga haibe lahi aka to ka mai allura sai ka mai allura ba komai bane abinda abba su shine bayan ya mutu ka ce Allah ya gafarta bai shine a matsala take amma ya halatta a musulunci kawa kirista maganin ciwo ne ya warke a musulunci ya halatta wannan saboda aya qur'ani ta ce duk wanda ya kashe mutum da gangan to kamar ya kashe mutanen duniya duka sannan wanda ya raya mutum zai mutu a kan raya to kamar ka raya mutanen duniya baki ɗaya ne kamar haka Allah maɗaukacin sarki ya faɗa cikin sotul ma'ida da ne wa musulmi kaga babu laihi ka je wurin wanda wanda ba musulmi ba kai mai allura ko kai mai addu'a Allah ya warkar da shi ya bashi lahiya dan abinda ba a so shine wato ya mutu ka ce Allah ya gawarta mai amma in yana da rai ne ana son kai mai alherin da sai ya gano alherin musulmi ya musulunta jama'a ina fatan mun gane magana saboda kun ga wannan hadisin ya karantar da mu halaccin zuwa gaida wato wanda an mara lahiya ka je ha gaida shi kuma kai mai addu'a kuma kana yi mai nasiha don hunga annabi ya ce ma yaron nan ka musulunta kamar annabi ya hangan mai don an ce bayan kwana uku yaron ya rasu bayan kwana uku yaron ya rasu bayan ya musulunta kamar yadda wasu rayu suka ce bayan kwana uku yaron sai ya zan babu wasu suka ce a ran nan yaron ya zan babu ran nan yaron ya rasu manzo Allah ya murna ya ce ya gode ma Allah da ya tsamo shi daga wuta manzo Allah godiya ya kawa Allah kenan kun ga wannan hadisi ya gwada duk wanda a jagora yana bukatar ci gaban jama'a ta manzan Allah yana son ya samu ƙarin yan aljanna da yawa cikin al'umma ta shi sabai bai son a shiga wuta ya gode ma Allah da wannan yaro Allah tsamu daga wuta kaga inda ya mutu haka nan kaga an samu matsala ce sannan bayan haka abin da ya kamata mu kula da shi yan wa mutum mai kama jiki ya an ci ma ga wani bai lahiya kama jiki kada kai kada kai sanya kada kai kai sanyin gwiwa ka kama jiki ka taya da shi saboda alherin da aka samu yana da yawa kwaye da gaske Allah ya mana jagora yace babu ma ya qulul maridi babu babin abin da ake faɗa marar lahiya idan ka je wajen marar lahiya me za ka gaya masa mi ya kamata ka ce masa kenan idan ka je wajen marar lahiya akwai wasu kalaman da ya kamata ka yi akwai kuma kalaman da ya kamata ka kama bakinka wani iya ce gaida mara lahiya abinda kawai zai kama ga lallahi mutane zai zai ta ga lallahi mutane wani ya yasa za ku bari ne nan ba ku kai shi asibiti ya za ku bari cikin wangar shi ba ku zuwa ku kai shi asibiti kun ba shi magani kun ba shi kaza kun ba shi kaza to ba faɗa ya kamata mutum ne ba shawara ya kamata ya ba su ni dai ina ba da shawara ya kamata ta yi ba wa Allah ga asibiti kuma a kai shi wuri kaza ko a kira wani ya so ya diba shi don mi saboda shawara ka tana da umfani. to akwai kalaman da aka yi faɗa lokacin da mutum ya je gaida mara lahiya yace haddathana isma'il ibn abi uwais qala haddathana malik an hisham ibn urwa an abihi an aisha radiyallahu anha annaha qalat lamma qadima rasuluhu al yayin da manzon Allah ya gabata Madina matsayin mai hijira yayi hijira ya kuma garin Madina wa ika Abubakar wa Bilal sai ga sayyidina Abubakar da Bilal sun kama da rashin lafiya zazzabi malaria saboda madina akwai zahi ƙara sai ta ce haltu alaihi ma sai ni shiga wurinsu don haka sayid na abakar babanta ne bilal kuma bawon babanta ne wanda ya yanta shi aisha allah ya ƙara wata da sake cewa sai ni shiga wurinsu ƙultu sai cewa ya abatahu ya ma'ana ya abi ya abatahu malamin luga suka ce ma'anar shi ya abi ya babana kai fa tajidu kai ya kake samun kankana ya jikin naka wa ya bilal ya kai bilal kai fa tajidu kai ya kake samun kanka ya jikin qala yace wa kana abubakar idza akhadhatu huma yaqulu sayyidina abubakar ya kasance a duk lokacin da zazzabi ya kan mai zahin jiki ya kula yana cewa kullum ri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min na alihi yace kullum ri'in kowane mutum musabbahun fi ahli wanda ke sahiya ke wayo ga cikin iyali ne to wal mautu adana min shiraki na alihi mutuwa tahi kusa gare bisa ga yagge takalbi ne wannan kalamai su na abuka ka faɗa ga duk wanda ya yaya jiki idan ya rashin lahiya yana yawan ta haka yace duk mutumin da ke wayo ga cikin iyali ne to wata rana wallahi sai ya mutu mutuwa tahi kusa gare bisa ga yagge takalbi ne kuma haka nan da kuma yadda manzon Allah ya ce aljanna Allah ta haifu kusa ga ɗayan ku bisa ga yaggiya takalmi ne ita ma wuta Allah haka take to saboda haka shi ma dan adam ina ina cikin rashin lahiya mutuwa ta haifu kusa ga bisa ga yaggiya takalmi ne amma in lokaci bai mutu ga mutum ya taki an ce akwai wanda cijo zaran ka fara yi mai maganar mutuwa shi yanzu yana cewa ka ne bai son maganar mutuwa kuma haka yana dama mutuwa ba a santa gaskiya da wahala ka ji mutum na sai mutu amma babu makawana almautu ka'asun wa kullun nasu sharibuhu ita mutuwa yadda ka san kohin ruwa na sai kowa ya kurba ko ka shirya ko baka shirya ba yace wa kana bilalun idza uqli'a anhu yarfa'u aqiratahu fa yaqulu bilal ya kasance idan aka cire masa rashin lahiya ya samu sauki zai dago kansa da wuyansa fa yaqulu sai ya ce ala laita shi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli idkhirun wa jalilu yace wa hal aridan yawman miyaha majannatin wa hal yabduna li ya ce shamatun waɗa filu sai na bilal Allah ya ƙara masa da yake ce ala ku saurara laita shi'iri kai tuna hal abitan da za a ce na kwana laidatan wani dare biwadin ga wani rahi wa hauli gehe na izkhirun wa jalilu akwai haki sannan kuma akwai itace ma'ana cikin kabari ke wa hal aridan yauman miyaha majannatin ya ce wahal da za a ce shin wato ina nihin wani yini in samu miyaha majannatin wato ruwan aljanna wahal yabduna li shama ya shamatun wada filu da za a ce zai bayyana gare ni shamatun wato kamshi wanda ta shaƙa wada filin da kuma wato yaren aljanna kenan shi in yana rashin lahiya ya samu sauki haka ne yake cewa kada dai a ce ya samu wannan kenan wannan yana gwada cewa su ba su tsoron mutuwa su amma suna gurin in suka musu samu wannan sakamakon da Allah ka ba suwa ga wanda ya shiga wannan yanayi qalat aisha radiyallahu anha aisha Allah ya karanta take cewa fa faji'tu rasul sai zo wajen manzon Allah fa akhbartuhu sai ni bashi labari ni bashi labari ga abinda manzon Allah sayyidina abakar ya hudi da Bilal faƙala sai manzan Allah ya ce Allahumma habbib ilayin madina ya Allah ka soyantar da madina zuwa gare mu ka samu da son garin madina ka hubbina makka ta au ashad kamar yadda muka son garin makka ko kuma hiye da haka nan don abin da ya sa manzan Allah ya waga addu'a saboda yadda mutanen madina sun kai musu kara suka tarbe su ga ya sun saba da yanayin makka akwai sanyi akwai yanayi mai daɗi yau ga madina na zahi kada habbai su ji kyaman madina kuma su sun suka koma gida da sun koma gidar giya da an kai taro shi ke sa manzon Allah ka addu'a ya Allah ka sanya mana son garin garin Madina kamar yadda ka samu son garin Makka ko kuma da haka domin an kace lokacin da manzon Allah ya hijira yana bisa hanya yana addu'a ya Allah Allah ka sani makka ita ce mafi soyuwar ƙasa gare ni a wurinka ya Allah Allah kuma ga ka raba ni garin makka Allah ina roƙon ka mai shi ni garin makka ya Allah sai Allah ta'ala ya ce innal ladhi farada alaykal qur'ana Allah ya sauka mai da aya innal ladhi farada alaykal qur'ana lalle wanda ya farlanta maka aiki da qur'ani duka ila ma'ad tabbas zai mai shi ka zuwa ga wato abin ga abin nan abin nan gidan gidanka ma'ar shine makomakka mana inda aka haife ka maskatu ra'asika Allah zai mai sheka makka manzon Allah yana yi na kallon sama ko da a ce mai ka koma makka amma kuma umarni na Allah bai ce koma makka bai ci gaba zuwa har ya saukan madina aka tarbe shi aka mai duk abin da ya kamata a wa bako a garin madina to na yake addu'a ya ce ya Allah Allah ka sanya mana son garin madina kamar yadda ka sanya mana son garin ba ko kuma fiye da haka wa sahiha kuma ya Allah ka inganta garin madina ka ba madina lahiya wa barik lana fi sa'iha kuma Allah kai mana albarka a cikin sa'in garin madina wa muddiha da kuma mudu na garin madina wankul humaha ya Allah ka cirantar da zazzabi da rashin lahiya da zahin garin madina wa ja'alha Allah ka sanya fil juhufati wasu a juhufa kai durushin la ka kai cin juhufa ka jirgi shi amma ya Allah ka bar shi karabe mana ka tsallakakin madina daga wannan kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma madina addu'a kuma addu'a mai ƙarfi kuma wanda wannan addu'a dukkan su Allah ya amshe su sai zan madina ta yi daɗin zama sosai har yanzu in ka diba za ka ga madina kamshi take duk wanda shiga cikin garin madina wani irin kamshi yake ji na musamman kai ba sai yan wada ma ka shigo madina ba sannan zahin da suke fama da shi sai Allah ya musu sassafci ne sannan bayan haka nan abinci garin madina Allah ya sa ya sauki har yanzu ka makka da madina duka abinci ba matsala sosai ba matsala sosai ba ko ba a san ka ba ana baka abinci kuma har yanzu ka akwai wani takari da muka shigo taxi ita yana ba mu labari ce shi dan Najeriya ne yace abinda an matsalar sunan matsala a kama mutum da an kama mutum da shi ke ya bar gari amma wallahi mu ba don wannan ba mu da matsala komi ba matsala abinci abinci ko gidan wani kana zai baka abinci kuma irin wanda ka cibiya ne wallahi ka baka amma mu matsalar muna a kama mutum da an kan ma to gida za a yi da kai mu ko kasar mu Najeriya abinda a matsalar mu abinci matsalar mu abinci in ka ciwo gida a Najeriya wani bi abinci ma sai yawan wahalar samu amma su kuma can su ko ga abincin su ko tashin hankali akwai tsoro ta ko yana dai akwai matsala ke yace yanzu sabon mota an kasar ne ta alhorma wadda manyan mutane ka hawanta na amma wani sai ba yana taksi da ita can in za a ga abin mamaki motar da aka takama da ita nan wani in ya so ta na cinkawo da ita za ga wannan taksi da ita taksi ka ya shiga ka ba hariyar biyar ka ba hariyar goma yana taksi da abokai kila sai mai an ko kuma a an bai tabaka abin nan lasa ko kuma shi sai a bute za a samu haka to saboda ka su makka da madina matsala abinci ba ta su saba na daga cikin abin zai baka mamaki duk gidajen abinci an kai kwantan abinci wallahi abincin na an gama da shi gobe wallahi ba a kuma za a washe sai mutane shi hadda kaji sun ka kwana shi kenan an gama da su don ka sani a na kai da gaya shi yasa wani bi in kana can sai ga an samu mutane layi baya isha ana ba su abinci to ko a sai sai ko ka a ba su lalacewa da idan ba a kuma sai sai gobe eh? a haka dai an gama da suna saboda sun kwana an riga an gama da sai dai a soye wasu a gasa wasu zubar su za a yi za a kai su wani inda aka zuba sai a zuba su an gama da su sai a kuma soye wasu ina wata kagar abin da ka ne to wani bi in baka gane ba suna ta kare ka zuwa suna sa ɗaukowa su ku ta kare in sun ka ɗauko sai su tuwa abincin da suke tuwa da suke sai ka kawo kaza guda katanya sai ya ce ma real biyu sai ka sama maki kajin ga kuma kaza lahi allo zaka alhali kwantan wa'ancan na da an kasuwa kwantan sai aka to aka ba waɗanda ko a sai sa musu da arha ko kuma a ba su kyauta su ku ta kayan su doho su yi miya da su a tuwa sai suwa muku cikin abin nan tuwo riyal guda tuwon shinkafa duk girma ne riyal guda yake iya haka ci guda biyu in kayan ci ka ci guda uku bululu na tuwo sannan ga kaza nan rabin kaza ko kaza su kusa maka su duk wani ana samu sau da kashi yasa su maka matsalar su ba abinci na ba hadda nono haka so nono wanga na kwarai cikin galam cike kana yasuwa ka dinga sha abin ka haka malam wato shi yasa mutanen da ka gani wallahi malam abinci ba matsala kusa ba an yi musu addu'a kuma Allah madaukakin sarki ya saboda ka shi yasa manzon Allah yayi ma Madina addu'a yace ya Allah ka ba Madina lahiya sannan Allah kai albarka a cikin sa'inta na'au kina abincin take ta sai an kawa addu'a amma kuma abincin na aka magana wa muddiha da kuma mudu na awo Allah ka sami albarka sannan Allah ka cigantar da wannan zazzabin a cikin garin Madina Allah ka kai shi wani wuri sannan da aka cewa Jehofa Allah kai shi ka aje shi sai zan sahabbai kowane su hankali ya kwanta ga zama cikin garin Madina amma harko da sun ka sauka ba saba da wannan zahin ba sai ga zazzabi na kan musu suna ta kwanta ba su lahiya sai annabi ya ga addu'a don ka a samu matsala ka kwasu mutane ka so da su kaga in in wani abu ya same ku baka jin daɗi kamar dai Musa alaihi salatu wassalam zai zaɓi mutum saba'in ya ce da surin gana da ubangiji dama Allah madaukakin sarki zai ba shi a taura ya ce ya to da wakilai mutum saba'in cikin bani Isra'ila da ya ce da su sai suka yi kalaman da ba su dace ba a can wurin magana da Allah suka ce son muka yi Allah ka bayyana magane ka ba mu imani sai mun ga Allah shi kenan sai Allah maɗaukakin sarki ya sa an kama tsawa sun ka mutu ga annabi Musa tsaye sai ce rabbi law a ahlaktahum min qablu wa iyaya Allah da ka so da ka halakar da su ka kashe su ka hin wanga lokaci ya Allah amma yanzu na ci na ɗobo su na zazzaɓo su na tura su da Allah ka kashe su Allah inda kuma bizance mutane jama'a yana fata su gane maganar ka sai yanzu in yanzu ka kwashi mutane ka cire su wani sun ka samu matsala kai ka yi firi ka ba ka hita annabi musa ya ci gaba allah magiya yana wa allah roƙo allah mutanen ga don allah allah ka taimake ni allah ka raya su in kuma da su gida shine kuma sai allah ya sake tare su allah ya tayar da su sun ka tashi shi yasa babu abin da ba a roƙo ga allah babu abin da allah bai iya a duniya sun sun san an kashe su kuma sun san sun tashi sun san sun mutu kuma sun tashi aka kuma su gida to kaga irin wanga irin wangana shi misalin za a ba su ka jama'a ka taya ka sai su nuri wani abu ya same su baka jin daɗi to Allah ka ba mu ikon gane yace haddathana mu'alla qala haddathana abdul aziz ibn muktar muqtar qala haddathana khalid an ikrima an ibn abbas annan nabi sama dakhala ala arabin yaudu manzo Allah ya shiga wajen wani balarabin kauye yana gaida shi bai da lahiya qala yace wa kana nabi sama idza dakhala ala marin yauduhu manzo Allah ya kasance idan ya shiga wurin mara lahiya yana ya je gaida shi qala yana cewa la ba'sa tahuru insha Allah babu lahi wannan ciwo tsalki ne ga zunubanka in Allah ya yarda wannan wannan ciyo da kai gani naka insha Allah ba koyi bane wankewa ne ga zunubanka alkina za a yi maga zunubanka labas dama abin ma'an labas babu laifi ba wani abu ba ne. kenan kaga bai da kyau ka je zuwa gaida maraya ka dinga ce wallahi rashin laya gana ka fa wani wallahi masu ilimin yadda sun mutu ga daga sai ka sai ka higita eh, wallahi rashin laya ga sai an ta hatsi gare ko da ka san haka ne yake ba a son kana faɗin haka illa waɗanda za ka faɗa ma abu ya yi in gehe za ka komawa da su sai ka ba su shawara ga wani za a yi ko ba gaskiya ba saboda haka shi mutum yadda gai da marar kalaman da zai yi ana son mutum ya yi kalamai waɗanda za su kwantar da marar laya hankali ne sai ai wannan mai sauƙi na insha Allah kuma wannan karkar zunubin kana yin Allah ya so ai wannan rashin laya ba komi ba ne da yawa sun yi irin ya sun warki ya ce ƙala za ka tahurun manzan Allah ya ce wannan tsarki ne ce kalla balhiya huma tafur ya ce kawai bari ya ce wannan wani zazzaɓi ne tafur wanda ke buso zahi au fur ko kuma tana busa iskanta ala shekhin kabirin ga wanda ya tsoho ya tuziru hulƙubur wa tana ziyarta da shi kabari kenan waga magana magana ta shi balarabin ƙauye da manzon Allah ya ce mai ai ba koyi bane sai ce wallahi a'a kalla bal kalla yace bari a'a hiya humma zazzabi ne wanda take tura zahi au tafsir ko kuma take wato bankada zahinta take zaburar da jikin mutunya ya dinga zahi ala shekhin kabirin ga tsoho wanda a tsohai tsoho wanda ya tsoho mai shekaru da yawa tuziru hulqubura hatta zai su da shi kabari take shi kabari قال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله na'am izan eh a wannan lokacin kenan yana gwada mai cewa in lokaci yayi eh tana iya sa mutum ya zirci kabari amma in lokaci yi amma dai abinda annabi ka faɗa mai shine rashin lahiya na zazzabi abuna wanda yake ba komai ne Allah na sarki yana sa mutum ya wanke zunubansa kuma Allah yana bashi lafiya saboda ka 'yan uwa musulmi bisa ga shawara now na'am kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai na'am idan kenan eh haka ne a wannan lokacin kenan tana kashe tsoho idan ya tsuhuwa da yawa har ta kashe kabari amma mutum ya sani tana kan kare zunubi baki zunubi baki zunubi baki daya haddathana ahmad ibn isa qala haddathana abdullahi ibn wahab an harmala an muhammad ibn ali alkurashi an nafi'in qala kana ibn umar idan dakhala alamarinin ya yas'aluhu abdullahi ibn umar ya kasance idan ya shiga wajen mara lahiya ya tambaya ce kaifa huwa yaya kake yaya jikin naka yaya lahiya ka take fa idha qama min indihi a lokacin da ya tahi da wurinsa ƙara sai ce kharallahu laka mana Allah ya sassafta maka walam yazidhu alai ba zai ƙara mai akan haka ba kharallahu laka Allah ya sassafta maka Allah ya baka lahiya Allah ya sauwaka maka Allah ya sassaftar da wannan abin gare ka yace walam yazidhu alai bai ƙara komai akan wannan kenan in yace cewa ne ya jiki ya ƙara ji kenan kaga wannan ba illa bane dan ka tambi mutum wani ya lahe jikin naka ke wallahi alhamdulillah na samu sauki to wani ubangiji Allah ya ƙara Allah ya ƙara ma lahiya Allah ya ƙara sassafta maka kaga wannan ba ba illa bane Abdullah bin Umar sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wanda yake shi Abdullah bin Umar Allah ya ƙara masa yadda yana bin abinda manzon Allah ya ga yana yi je ga da mara lahiya yaro na ko da yake zamanin manzon Allah sun amma suna cikin waɗanda suke suna kula da ayyuka annabi suna aikatawa khara Allah laka ma'anar shi ubangiji Allah ya sassafta maka Allah Allah ya madaukakin sarki ya kawo ma sauki yace babu ma yujibul maridu baban abinda marar lahiya yake amsawa da shi kenan marar lahiya idan an tambaye shi yaya jikin naka me ya kamata ya ce domin kaga wani an ga cewa ya jiki tau ni wallahi ko hagu ban jiya ba sai ka ja ce shi wallahi ko hagu bai ja bale dama to ba a son haka nan in ma baka iya ka ce alhamdulillah dama ita kalma alhamdulillah ana yin ta ga abin da ya ma daɗi har da wanda bai ma daɗi ba kuma ita alhamdulillah kalma ce wadda Allah ɗaya ka wa ita Allah ɗaya ka ce ma alhamdulillah saboda shi da abin da ya ma wanda ya ma daɗi da wanda bai ma daɗi ba duk kana cewa alhamdulillah sai dai ka ce alhamdulillah ala kulli hal wa na'udhu billahi min hali ahlin nar kenan abin in ma ciyo ya baka wahala sai wani yaya sai ce wallahi alhamdulillah ya kasuwa wani ce alhamdulillah to Allah dai a haka nan alladhi la yuhmadu ala makruhin siwahu wanda ba a gode mai saboda yayi mutum mugun abu ya kashi ma uba ya kashi ma uwa kuma abin sai ka wani yaya ka ce alhamdulillah Allah dai a haka nan amma ita ashkuru kana cewa ashkuruka ina gode maka amma amma alhamdu kam hamdu ahmaduka a'a sai Allah to babin abinda mara lahiya ke karbawa da shi idan aka tambaye shi حدثنا ahmad ibn yaqub qala حدثنا ishaq ibn sa'id ibn amr ibn sa'id an أبيه qala دخل الحجاج على ابن عمر hajjaj bin yusuf al-saqafi safakud dima'i ai wani khalifa wani gwamna a ƙasar iraki wanda aka ce ma hajjaj bin yusuf al-saqafi shi wannan hajjaju ya yi ɓanna ya kashe malamai da yawa hafa ya kashe kuma ga musulmi na mun yi ta magana a kai na yi lokaci da yawa shi wannan mutum al'amari ne ga Allah da aka mai sai ya yi musulunci kokari kuma ya yi barna ya kashe tabi'ai ya kashe sahabbai ya yi kisa kwarai da gaske don shi ya kashe abdullahi bin zubair dan hudu ya sayi na abakar sannan ya kashe sayi bin zubair an ce malaman da ya kashe sun yi dubu malami na addini wanda ya kashe ya yi dubu kuma musulmi na khalifa na kuma daga cikin kokarin da yayi shi yasa an kawo qur'ani digo gawan ga qur'anin shi yasa an kawo qur'ani digo kafin ai mai da guda sama ko ai mai da guda dabin da guda biyu sama shi wannan aiki sannan ya sake maka abu gini a zamani ya yi abubuwa da yawa amma kuma in kana ba dan mutum mai kaihi to babu kamata don shi da kayan bayan daidai saɗe ka ya kashe shi ake a tafakun dima'i mai yawan zubar da jini hajjaju ke da shi saboda yana ganin kaiwa kai baka bisa daidai gare ka saba mu addini sanda an ka tura shi yana matsayin gwamna a ƙasar iraki saboda iraki ta yi suna ga taurin kai mutanen ta ba su da sauki ko kaɗan sai an ka tura shi matsayin gwamna kuma shi ka ba da jima'a dama dama a lokacin duk wanda an ka tura matsayin gwamna shi alliwa mai jima'a lokacin jima'a ya yi sai ga haya to sai ya ruhe huska ta da ya ruhe huska ta sai sai mun bari ya zamna an kai kiran sallah da cewa kowa kala ba an ka ce a to wai shi mutumin ga shi ka ni bai duwa mutane magana hannan cikin sahu sai wani ce kai Allah ku jihe shi mu jihe shi ha an fara jiwa ta yi wasu a shi wala kowai na ba a yi lokacin da ya ce a nan nujala ni mutum na wanda aga hili kowa sani sannan ni hanya nake cikin dutse mai webbi ya ce amma lokacin zan ajira wani na ya bude buɗe huskar za ku gane ko wani wane ne sai ya buɗe huskar da ya fara hudu ba ya ce shi ya kawo na sunnina sannan kuma shi lokacin kace su yayi kuma shi an mai katsa su ya ce shi yanzu haka nan da yake hina ganin jini tsakanin raunna da gyamma yanzu haka cikin mutane da ya kasar su ai malam da ya gama hudu ba mai zahi ciki sai da ya ci ya tsi da Allah duk sojan da an ka ba albashi kwana uku bai to aiki wallahi na tsara wuya ne ya yi ta kalamai masu nauyi masu karatun al'adabul arabi za su fahimci hudu ba ya tana cikin hudu da aka nazari kanta wannan da ya a iraki to cikin masallacin nan bai taba sai da kashe mutum uku ran juma'a na ran sai da kashe mutum uku ya shi su kare daga su so su ko mutane wanda ba su ji magana mutanen iraki su daga cikin mutane ba su bala'in taurin kai to shi wannan hajjaj bin yusuf ya yi barna da yawa ya kashe mutane da yawa ya kashe malamai ya kashe sojoji ya kashe duk wanda ya gani ka bai da kashe wallahi sai da ya kashe ka eh ban ji ba ai ba lokacin sahabi na shi ba sahabi bane shi shi na ko malamin qur'ani malami na na islamiyya haka mai kansar da yara amma ana kiran shi mu'allimi sibiyan malamin yara kahin ya zama khalifa kahin a bashi matsayi cikin gwamnati suna wanda ke ko dariya ta tana da wahala hajjaj ya ce dakhalar hajjaju labin umar hajjaju ya shiga wurin abdullahi bin umar wa ana inda hu lokacin ni ina wurin abdullahi bin umar faƙala sai ce kaifa huwa yaya lahiyar jikin nashi kala sala yace wallahi alhamdulillah ya samu sauki kala man asabak yace waye ya same ka mana waye jima siyo kala asabani man amara bi hamli silahi fi yawmin la yahillu hamluhu sai yace asabani ya same ni man amara wanda aka umurta bi hamli silahi ɗaukan makami fi yawmin a cikin wani ne ya la yahillu fi hamlu wanda bai hasa dauki makami wannan lokaci ya'ani yani al-hajjaj shine hajjaj she umurni a tai ai mai hakan sai ga kuma ya to gaisai na kan sa littafi an ce yana dawafi shi hajjaj ya umurci wani ya samu inin mashi guba ya tiyarsa shi kawa shi Abdullahi bin Umar yana dawafi shi Abdullahi bin Umar yana dawafi hajjaji ya umarci wani daga cikin sojoji ne ya tai da mashi ya sokai kuma mashi mai guba mai dahi shi ya sanadiyar rashin layar shi na da ya tuna ka tambaya ta kaifa man asabak waye ne ya samar da kai ma wannan raunin kala shi asabani man amara bi hamlis silahi fi yawmin la yahillu fi hamlu ma'ana ya same ni wannan da aka umurta da ɗaukan makami a yanin da bai harta ya dauki makami ba saboda kaga kenan shi hajjaj ana ganin har shi abdullahi bin umar wanga dan dan sayyidina umar shi ya sanadiyar mutuwa ta shi ya kashe shi saboda ka hajjaj bin yusuf gaskiya yayi banna da yawa shi yasa duka malamai aka kawo gare shi ya ce to al'amarin shi na wurin Allah kawai ba ka yi hukunci dan wuta na saboda aikin ayyukan da yawa addini ko ba gaskiya ba baya da hankuri ko kaɗan amma wata rana ya sa an kamo wani mutum tun da sahi kwanani ba su kare ba ce kayi su bayan cikin jami'a ce ya su ba ce ta heka shi ta yata ce saboda manzon Allah ya ce duk wanda ya su bayan cikin jami'a ta yana cikin amana Allah bai kasuwa saboda ka yi ta yata saboda ka yan uwa musulmi za ka ta ganin mutane mutum ya yi ɓanna da yawa kuma ya yi alheri da yawa wannan al'amari na wurin Allah Allah ɗaya sama zai gidishi amma ita kan ɓanna wallahi hajjaju ya yi ta da yin kayan tarihin rayuwa ta yi wallahi ka san ɓannar da ya Allah ɗaya sai iyaka cikin ramadan Allah ya ɗauki rayuwa cikin azumi kuma ana ganin ba da wuya a sake wani shugaba mai wanda bai ɗauki kashe mutum bakin komai ba kamar shi shi ya sa a kashe ka ba koyi bane yanzu yanzu na kuma lokacin akwai ana cikin wani lokaci tsakanin adawa ta ta kawai tsakanin albaiti da umawiyawa don shi bangaren umawiya yake bangaren sun mu'awiya yake sun daular umawiya yake shi ya abin na cikin jagororinta su ku akwai alibai su abdullahi bin zubair da sauran iyalin gida annabi su ku su an makka yankan rago ya sa an kawo abdullahi na eh, zubair jikan sayi na abakar ranka ya kuma kusa aba ka kusa ka tsarin kai ke ta ubangiji allah ya kare mu allah ka tsare hannayenmu daga zubar da jini babin da ya kamata mu kwana a kai shine babu iyatul fasiki babin da ke magana akan zuwa gaida fasiki imamul bukari zai magana akan cewa halaccin zuwa wanda gaida wanda a fasiki idan ka sawon ga mutum fasiki na shinkan zuwa gayar sai bai lahiya huku ba ka zuwa hmm? jima ina fata mun gane magana don shi fasikin mutum wato in yi rashin lahiya Allah ya mai wa'azi in ba ta gani ne ba to zai wa kai ne mulai ta so ya gane mutanen gari sun gano hali ne bai da kyau sai sa kowa ya taba tume ga rashin lahiya yayi babu wanda ya so gani ne sannan mutum inda zai gane cewa fasikanci bai da kyau in mutum na tare mutanen banza in rashin lahiya ba su babu mai zuwa gani cikin su kowa ta ya ta yake sai ka ji dama sanar su su su haraka da kai yanzu misali ka ɗauka 'yan shaye-shaye 'yan shaye-shaye ɗan uwansu ya rashin lahiya ba su zuwa gani don mi saboda su ganin suka kuma in suka ce za a gano su sai suke zuwa sannan barayi kana gani in dan uwansu ya shula ba su zuwa gani ne duk da yake ana samun wasu ɗaiɗaikun suna zuwa amma gaskiya mafi yanci su ba su zuwa to mutanen kirki ba a son suna zuwa wanga babu abin zai kawo wa karhancin zuwa gaida fasiki wa in yi rashin lahiya yace hadasuna sa'id ibn abi maryam qala akhbarana bakr ibn mudar قال حدثني عبيد الله بن زهر عن هبان بن أبي جبل عن عبد الله بن عمرو بن عاص قال daga Abdullahi bin Abdullahi Asu ya ce la ta'udu sharabil khamri idza maritu kada ku zai gaida mashaya giya idan suka yi rashin lahiya idan yan kwaya sun kai rashin lahiya kada ku zai gaishe su saboda in mutum ba ta gaishe ba sai gane o ku haraka ga ya kamata ya gyara hali ne don mi saboda ya an ka ce gai sai rusu a zuwa gai sai kuma an san ga halin da yake ciki to abinda zai biyo baya shi ne ko ya warke ci gaba zai yi harkoki ne inda ya ga an cewa ko a yi mutane dai ba su abin nan za su so su yi mai duk abin da ya kamata ya yi mai amma in mutum ya ga ya rashin labar babu wanda ya ce duk wani mutumin kirki bai sai ba to la'alla yana yi wa ya gyara hali ne jama'a kenan kun ji sahabin manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam sahabi ne ya ce la ta'udu shurrabul khamri kada ku je gaida marasa lahiya iza maridu in suka yi rashin lahiya kenan ba a zuwa gaida yan kwaya kuma yana fatan mun gane magana to to yanda uwan mutun na fa eh <laughs> eh <laughs> to saboda haka idan uwa na ana zuwa gani ne ko ba gaskiya ba saboda zumunci amma in dai ba dan uwa na da jini ba abu tata kawai haka to in an ka san mutum mashayi giya na ba zuwa gaisa in bai da lahiya don yana yi wa giya ta kasai ta kara mai shi lahiya saboda ka ba zuwa gani ko kuma wurin shaye-shaye yana yatta ya kada kai ne wani wuri don mu yi ta gani sai ga mutum ya shaye-shaye ya faɗa rijiya ko kwanan baya wani kawai nan wani mashayi ya ce ya shayi giya ya ya shayi shayi ne faɗa rijiya Allah ya sa dai ba a kwana ba su kare ba saboda ka wannan sai zan tsawatarwa gare su ba a zuwa gaida mashaya don su mai da hankalin su san cewa in sun ka mutu kenan min babi aula kenan kayar shi laba ta yi diba ka ba kenan in ka mutu ba mai zuwa wurin harkarka kaga daga nan sai su gyara halayen su koma hanya ko ba gaskiya ba to Allah ka ba mu ikon ganewa ne ya kamata mu dakata insha Allah inda muka yi cikin karatu mu Allah ka yayi mu daidai mu kuma Allah ba mu da karanta ya sami aiki da abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh